ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حقيقه Allah ya yi wahayi gare ka ya kai wannan manzo kuma an yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka cewa idan ka bauta ma wani tare da Allah to lalle za ka ɓata ayyukanka na kwarai kuma lalle za ka zama daga cikin masu asara a duniya ta hanyar asarar addininka a lahira kuma ka gamu da azaba.